Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da duk iliminka da tarbiyyarka in dai za a taɓa maka zuciyarka za ka iya aikata wani abin sai daga baya maka ka aikata ka yi shi shi sa muke cewa maza su dinga kiyaye mana imaninmu da mutuncinmu da karatunmu da muka yi. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci barista Badiya Abdullahi Mu'azu yar gwagwarmayar kare hakkokin mata da ƙananan yara. Da Naja'atu Bello Jibril malamar tarbiyya da ke koyarwa a kwalejin nazarin addinin musulunci ta Aminu Kano. da kuma Muhammad Almashi shugaban kungiyar kare hakkin yara ƙanana da mutane masu rauni waɗanda suke nazarin abin da ya shafi cin zarafin iyali da nufin gano inda wannan zare harke da kuma hanyar warware shi. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya nemi sanin abin da ke sabbaba cin zarafin iyali sai barista ya ta bayyana cewa. Akwai magana ta talauci duk da ban yadda da ita ba, amma dai ana cewa babu tana taka rawa ta musamman. to amma babun ba ta hana a ƙaro wata matar da za ta zo ta sake haifa 'ya'yan nan da ake rasa yadda za a yi da su an gwammace a yi gudunmuwar biki da a yi gudunmuwar karatu kuma abin ya zama kamar musanyi ɗana ka ban auren kansa turakun da aka ɗora auren an jingine su ba a ɗaukarsa ibada ba a sa wannan juriyar ba a ɗauka haƙurin a yi shi inda ya kamata sai dai a ce ɓangare ɗaya ne ya haƙuri ita mace batta canja miji matukar da wannan igiyar a kanta ko mun gallazawa sai ran da aka ce an bata yanci an sake ta ba ta sakin kanta amma shi namiji yana da damar da ko kin kyautata masa ko biki kyautata masa ba yana da damar karowa ko ya tafi inda yake ganin zai samu sauki daga ɗabi'unki da baya so yana da damar ya ce ya sake ki to shi sa ana magana cin zarafi sai a ga ai da mai karfi ne da mai rauni shi kowane irin cin zarafi za a yi masa yana da damar da zai guje masa ita kuma ce sai ta ɗanɗana kudar ta ta kai wani mataki kafin a ce ta samu kanta daga wannan yancin domin ba za ta saki kanta ba miji a kai shi kotu a ce masa baya ɗaukar nauyin ci da sha ya sani ya yadda ya yi zai tabbatarwa da alkali baya yi baya sauke haƙƙi na auren baya yin duk wani abu da ya kamata ci da sha sutura da an jingine su haƙƙi ne amma sun zama sun zo a alakoro kes ɗin da ake wa kawai a ci da sha ba abinci amma zai buɗe bakinsa ya ce yana neman eh, biko ya yadda ya tabbatar baya sauke wannan haƙƙin amma zai ce yana neman biko saboda sai ta sha wuya sai ta shiga ni yasu kafin ma in yancin ne ta samu to sai ka ga abin ya koma kamar wani tag of war an koma wannan Kaunar da ake cewa da akwai ta wannan tausayin da ake so a samu da wannan mm, kyautatawar duk sai a ɗauke su a jingine su matan sai su tsinci kansu a yanayin da za su dawo su ma suna tunanin mafita ko kai min na rama ko kuma nima ka ɓata min ta nan to bari nima in je in bata maka na nan mata da yawa da gidan aure su ne jagorori a shaye-shaye saboda crisis na cin zarafi su ne jagorori da mijin su ma suna wasu a waje duk wannan yana faruwa saboda an koma rayuwar kawai ya kaɓata min nima ya zara ma. Malama na ja'atu tarbiyya ce bata ishi mutanen ba musamman matan da mazan ko kuma ku ne kuka gaza wajen cusa tarbiyyar? Gaskiya ni dai nawa ganin abu na farko da za a ce shine rashin sanin addini ko kuma rashin fahimtar shi kansa auren bi ma'anar kalima menene auren wannan abin shi ya kamata al'umma mu musamman mu hausawa musamman in an ce auren ma me ake nufi da shi ta fuskar addini ta fuskar mu'amala mazan mu sun dauka kawai aure kawai ka auri mace ne kana santa kana sha'awarta daga santa ta zo gida ta hayayyafa zaka ji a ta fita daga ranka ita ma mace mai bi ta aure shi ne saboda wani dalili ko saboda kyalekyalen shi ko saboda wani abu da a ce gaba ɗayan mu za mu haɗu mi duba akan gaba ɗaya wai in an ce aure menene ita ibada duk inda aka ce ibada aure ibada ne to ita ibada duk inda aka ambaci kalmar ibada a kowane bangare wato abu ne da sai ka yi hakuri a cikinsa kuma wani abu ne da sai ka haɗu da abu mai kyau da mara kyau a cikinsa wannan haƙurin da za ka yi a wannan abin to shine ibadar mazan mu su dauka cewar an baka mace gata nan a gabanka kai ne ubanta kai ne komai nata ka yadda cewa farin ta. da komai nata fa kai ne ka yadda cewa tarbiyyarta hannunka take ka yadda cewa kar ka bata mata ta kowane bangare domin hakan shine zai mata illa ita ma ta yi wani abu. ni a kullum ina cewa lalacewar tarbiyyar mata matan aure laifin maza ne idan har namiji ya san haƙƙinsa ya san a matsayinsa uba ne akan matarsa matan mu ba za su lalace ba ba za a sako matan mm, amma amma eh, eh, me za ki ce yayin da misali su kansu matan suke kokarin su musguna wa junansu misali eh, zaman abokiyar zama da ake cewa kishiya da kishiya haka kawai sai in kokarin musguna miki ko musguna wa 'ya'yanki kwanan nan muka aka yi ta ba da rahotanni cewa wata mata sun hada baki da sirikin gidan don a sace ɗan kishiyarta ɗan kishiyarta ta ma ta mara rasu wai a karɓi kuɗi a gurin mai gida idan haka ne laifin mai gida ne kenan Ƙwarai da gaske laifin sani ni a nawa ganin yanzu dara a ce ko uwar gida ce ta wannan laifin ko amarya idan ni ce uwar gida sai ka zo ka ce min zaka kara aure ka kiyaye min duk wani haƙi ka nuna min cewa zaka kara aure ne ba dan baka so na ba za ka ƙara aure ne kawai saboda wasu dalili amma ka nuna wa duniya da ita wacce za ta shigo ɗin ina fa son uwar gidata Allah dai yayi zan aure ki kuma bayan ka kawo amaryan nan ke a karan kanki kiga cewa duk abin da yake miki na da bai canja ba ita ma da ya kawo ta kuma ya dora yayi mata ni a gani na da anewa mata haka mata da basu fada hanyoyi da dama akan matsalolin kishiya ba waɗannan matsalolin su suke jawa matan mu suke lalacewa ya auro ki da yana ganin mutuncin ki da ya karo wata duk wani abu da yake cikin gidanki sai ya canja to amma idan haka ne me zai sa idan kishiya da kishiya ba sa jituwa kuma a yi kokarin a tura zancen akan yaya ai shi sa na gaya maka na ce maka ita uwa ko ya aka taba ta fa komai sai ya lalace idan ka saka mata ka nuna mata bambanci akan wannan ɗaya matar sai ta tsani matar sai ta tsani 'ya'yanta kai karan kanka sai ta dawo dama ta tsani ka za kuma ta iya yin komai saboda mai zuciyarta gaba ɗaya ta riga an gama kashe mata zuciya ganin take ya batta ita kadai ita baya santa to komai za ta iya aikatawa kar ka manta zuciya ake magana ita kuma zuciya duk inda take duk iliminka duk iliminka da tarbiyyarka in dai za a taba maka zuciyarka za ka iya aikata wani abin sai daga baya maka aikata ka yi shi shi sa muke cewa maza su dinga kiyaye mana imaninmu da mutuncinmu da karatunmu da muka yi barista kamar tana so ta ce wani abu kafin in kai ga Muhammad Almashi. To a gaskiya kamar yadda yar uwa ta magana cewa shi kansa auren ma ba a fahimtarsa. An ɗauke shi ne yanzu an gina shi akan sha'awa da wani kyale-kyale da zaton soyayya irin ta ko fina-finai ko dai ta cikin wayoyi ko wasu haka dai illusions wato mm. abin da ake kwatantawa zai iya zama haka amma ba hakan ba ne mm. to wannan yana da babban illa a magana aure aure ibada ce kuma ibadar da aka ware ta aka ce ita ce rabin addini sai mutum ya zauna ya duba ya ga duk abin da zai yi a ci kafin a ce ya samu pass mark ai gwagwarmaya da take cikinsa tana da yawa ba a cewa sallah tana da pass mark ba ba a cewa azumi yana da pass mark ba duk sauran ibadu ba wadda aka ware aka ce ta kai a ce kana da pass sai a aure to dole ne a yi tunanin abin da yake ciki and secondly shi maganar ita mace da aka yadda cewa a kantare take daga ƙashin haƙarƙari aka yi ta sannan kuma mai rauni ce to amma sai ran da za a yi matafin ƙarfi ake applying ita idan a kankin kanta ne take neman ai mata wannan alfarmar ba a cika damuwa da ai mata ba sai ka ga cin zarafi ya shigo kin zo an hana ki omo an hana ki sabulu kayan ƙanshi duk wannan bauta da iyayenki suka gina a kanki kin dawo inda aka kawwame ki aka kulle ki kuma aka ba ki su to shi fa cin zarafi rashin farin ciki ma a cikin zuci gagarumin cin zarafi ne an mai da gidan aure kabarin arne shi lukui-lukui an sa tiles amma kai da kake ciki kai kasan me kake fama saboda haka kana zaune ne akwai ya babu mata sun zama haƙoƙi da yawa sai sun nema haƙƙin sauke nauyi ma wata sai ta roƙi mijin da Allah annabi kafin wata hulɗar aure ta haɗa su to ina ake haka ka saka zomo a gaba kai baka kama ba kai baka ci ba kai baka bari wani ya kama ba mm. ai wannan shine ƙarshen cin zarafi a rayuwa ta ya mace Yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji shawarar baƙin namu ga matan da ke mai da kishi kan 'ya'yan abokan zamansu. Yanzu a madadin baƙin namu bari sabadiya Abdullahi Ma'azu, 'yan gwagwarmaya kare hakkokin mata da ƙananan yara. da malama Naja'atu Bello Jibril malamar tarbiyyar da ke koyarwa a kwalejin nazarin addinin musulunci ta Aminu Kano da kuma Muhammad Ali Mashi shugaban kungiyar kare hakkin 'yan ƙananan yara da kuma masu rauni. Sai kuma wakilin namu Mahmud Ibrahim Kori da ke bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su duniya, su ne sarakan duniya.